This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. wani babban jami'in hukumar tara harajin cikin gida ta amurka ya ce za a kori kusan ma'aikatan hukumar dubu shida a wani bangare na shirin rage kashe kudaden gwamnati na shugaba donald trump prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce hamas za ta ɗanɗana kudarta saboda ƙin miƙa gawar shiri babas da aka yi garkuwa da ita bisa yarjejeniyar zaman lafiya da isra'ila beijing ta zargi philippines da aika jiragen sama wato guda uku zuwa sararin samaniyar tekun kudancin china da ake takaddama a kai ba bisa ka'ida ba to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mahukunta a najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan yadda har-haren 'yan bindiga ke dawowa a wasu wuraren duk da cewa jami'ai na kan kokarin kawar da matsalar wannan dai na zuwa ne bayan da aka samu karuwar har-haren 'yan bindiga a sassan jihar kebbi da ke arewa maso yammacin kasar Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya da mahukunta a jamhuriyar Nijar sun karyata bayanan da ke cewa hukumomin Nijar sun hana masu ɗauke da fasfo ɗin ECOWAS shiga ƙasarsu. to ni dai tangance ta ni dai dage na na aiki na kabu kabu Niger turar da wai daga kowa zabe kowa dai zabe da ni dai ban taba samu matsala Niger ba lahiya lumi ni ka shigo a Niger lahiya lumi ne koma police ko wani ma'aikaci ko dan wani ni ba ban tauta takura mai to muna tafa da karin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin da ɗan gari wanda ya lalubo tarihin garin can da ke ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. a jiya alhamis wani babban jami'in hukumar tara harajin cikin gida ta amurka a cikin kuka ya faɗa wa ma'aikata cewa za a kori kusan ma'aikata dubu shida kamar yadda wani da ke cikin lamarin ya bayyana a wani mataki na korar kusan kashi shida cikin ɗari na ma'aikatan hukumar a tsakiyar lokacin tattara haraji rage ma'aikatan wani bangare ne na yunkurin rage kashe kudaden gwamnati na shugaba donald trump wanda ya shafi masu kula da bankuna da ma'aikatan gandun daji da kuma dubun dubatar wasu ma'aikatan gwamnati hamshakin attajiri elon musk wanda ya bada mafi girman gudunmuwa ga yakin neman zaben trump shine ke jagorantar shirin ƙungiyoyin kwadago sun kai kara a kotu domin kokarin dakatar da korar ma'aikatan da ake yi inda aka faɗawa dubun dubatar ma'aikatan gwamnatin tarayya cewa sun rasa ayyukansu amma a jiya alhamis wani alkali a birnin washington ya ce za su iya ci gaba da aiki a yanzu. a yau juma'a firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce hamas za ta ɗanɗana kudarta saboda ƙin miƙa gawar shiri babas da aka yi garkuwa da ita bisa yarjejeniyar zaman lafiya da isra'ila Netanyahu ya faɗa a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa za mu yi aiki da azama don dawo da shiri gida tare da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su waɗanda ke raye da matattu da kuma tabbatar da cewa Hamas ta ɗanɗana ta kan wannan mugunta da keta yarjejeniyar zaman lafiya. Ya ƙara da cewa bayan garkuwa da yadin Bibas da matarsa Shiri tare da ƙananan yaransu biyu a cikin wani yanayi maras misaltuwa sun ƙi dawo da Shiri a maimakon haka sai suka saka gawar wata mata 'yar gaza a cikin akwatin gawa hamas ta faɗa a yau juma'a cewa da alama sassan gawar shiri sun gauraye da wasu gawarwakin mutane daga cikin baraguzan gine-gine bayan wani hari da isra'ila ta kai a wurin da ake tsare da ita kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito a yau juma'a kamfanonin jiragen sama sun sabunta hanyoyin sufurin jirgi tsakanin australia da new zealand bayan da china ta sanar da australia cewa sojojin ruwanta za su gudanar da atisayen harban makamai a gabar tekun new south wales a cikin ruwan kasa da kasa lamarin da ba kasafai ake samu ba prime minister australia anthony albanese ya shaidawa manema labarai da yammacin yau juma'a cewa wa'adin atisayen sojan ruwan na china ya kare kuma babu tabbas ko sojojin sun yi amfani da makamai na ainihi ya ce china ta bayar da sanarwar bisa al'ada cewa za ta gudanar da waɗannan ayyukan ciki har da yiwuwar yin amfani da makamai na ainihi wurin yana wajen wato wajen yankin tattalin arzikin australia na musamman in ji shi yana mai ishara da akalla kilomita 370 daga teku ya kara da cewa a cewar bayanan tsaro babu wani hadari ga kowace kadara ta australia ko kuma kadarorin kasar new zealand kuma wannan ne yasa aka bada sanarwar wani jirgin ruwan sojan china ya ratsa hanyoyin tekun australia kuma ya bi ta gabar tekun gabashin kasar australia din a wannan makon kuma sojojin ruwa da na sama na kasashen australia da new zealand sun saka ido a kansa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Mahukunta a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan yadda ake samun waiwayowar hare-haren 'yan bindiga a wasu wurare duk da cewa jami'ai na kan ƙoƙarin kawar da matsalar. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin wuraren da ake samun wannan matsalar. Gwamnan jihar ya faɗi cewa 'yan bindigar na zuwa ne daga makwabtan jihohi. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoto a kan batun daga jihar Kebbi. matsalar rashin tsaro a yankin arewacin najeriya a iya cewa ta kasance tamkar kulli gagara kwanta domin ko ta tafi sai ta wayoyo bayan ɗan lokaci jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin jihohin da mahukunta ke faɗi tashi wajen kawar da matsalar amma kuma ko ta tafi sai ta dawo alal misali yankin gabacin kebbi haujan argungu inda lakurawa suka saba kai hari a garin mera ba da jimawa ba an samu wasu hare-hare a garin natsini da kuma na baya-bayan nan da aka kai a garin gulma inda har mata 'yan bindiga suka sheke ayarsu kamar yadda wani wanda abin ya faru gaban idonsa ya bayyana bayan sun shigo bisa masu suka mashin bakwai da bindigogin sai suka shiga nan cikin plaza din mata guda biyu rike da bindigogin su suka rike suka hoke bakin gate to nan sai suka samu mutum guda sun ka halbe shi shi nan take ya mutu nan wurin cikin dare ne amma su huska su sun sa wasu abubuwa sun rufe don kada a gane huskoki amma mata ne rundunar 'yan sandan najeriya ta hannun kakakinta a jihar kebbi csp na fiwa abubakar ta fitar da jerin rubutattun bayanai inda ta tabbatar da kai wasu hare-hare da suka hada da harin da aka kai a yankin suru yayin da jami'anta suka kai dauki kuma suka samu kashe 'yan bindiga hudu sai kuma wasu makiyaya da ta kama da yawan su ya kai arba'in da bakwai da take tuhuma da yankunan aikata ta'addanci domin ta ce sun turo dabbobi fiye da uku suka mamaye harabar gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha kere-kere ta waziri umaru har sun sassare wani mutum mai suna abdullahi muhammad idris haka ma ta kama wasu matsafa da mahara duk kusan lokaci ɗaya ko a wannan mako sai da wasu 'yan bindiga suka kai hadi ga wani fitaccen ɗan siyasa umar na mashaya digi duk da yake allah ya tsirar da shi amma da ya yi magana akan harin da aka kai masa lokacin da na zo ni na ga mota kaman ba ta da lahiya don an zuba ganye ga hanya har da cikin but ɗinta to ina isowa sai da kaga na dan silo kenan ina kallon wanda ya taho ya halbe ni bindiga halbin farko ina kallo ne da horar riga to daga nan sai albaru sai ko ina hitowa suka sai ni taka da karfi don ana halban farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni iso sai Allah taimaka ni tsaya ni cire riga sai ni gangara saboda sun kai ta halbe-halbe sun kai ta maganganu duk waɗannan suna faruwa ne yayin da gwamnatin jihar kebbi ke aiki tare da gwamnatin tarayya wajen kawar da matsalar rashin tsaro daga jihar sai dai gwamnan jihar comrade nasir idris kauran gwandu ya nuna takaici akan yadda matsalolin ke wayoyowa amma duk da aka wannan gwamnati tana ɗaukar matakai daban-daban don tabbatar da cewa an kawo tsaro a cikin wannan jihar. ko kwanan baya mun sayi mota kusan 65 hilux hilux muka raba ma jami'an tsaro muka sayi mashin dubu biyu muka raba ma vigilante duk muna yin wannan ne saboda mu dai tabbatar da cewa inganta tsaro a cikin wannan ja rundunar sojin najeriya ta sha bayyana cewa jami'anta na aiki tukuru domin kawar da ayyukan 'yan bindiga a jihohin sokoto kebbi da zamfara to ko me yasa ake samun waiwayowar matsalolin gwamna nasir idris kauran gwandu yana ganin cewa ba mu da matsala amma jihohin da suke makwantaka da mu su ne inda do suka samu matsala can sai su sheko nan cikin mu na yi kokarin jan bakin jami'an tsaro sai dai abin ya ci tura amma a wani bayani na kwamandan yankin na takwas na sojojin najeriya manjo janar ibi kulle a jose ya yi a kwanan nan ya ce dakarun su na kokarin fatattakar dukkanin yan bindiga a yankunan jihohin sokoto da kebbi musamman yankunan da aka samu bullar lakurawa headquarters and special operations that were conducting around Gudu, Tangaza, Ilela, Silami general area down into Arewa and State. And the operation has been very successful. kuma ya ce uh, aikin da suke yi suna samun galaba domin sun kawar da dukkanin 'yan ta'adda kuma suna amfani da kwarewa da kuma basirar aikin su domin ganin cewa duk inda suke sun bi su sun ga baya gare su dukan fatar jama'a dai ba za ta wuce a samu wanzuwar zaman lafiya ba domin rayuwa ta gudana cikin walwala da salama to ko yaushe ne hakan zai samu lokaci ne kawai zai nuna muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya Madalla a gaida Muhammad Nasir shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Beijing ta zargi Philippines da yin shawagi da jiragen sama guda uku zuwa sararin samaniya a kan tekun kudancin China da ke ake takaddama a kai ba bisa ka'ida ba wanda ya kara hura daɗaɗɗiyar rikici tsakanin ƙasashen biyu china ta yi kirarin mallakar kusan ɗaukacin tekun kudancin ƙasar kuma ta yi watsi da kirarin mallakar sada philippines da wasu ƙasashe ke yi duk da hukuncin ƙasa da ƙasa na cewa furcinta bai da tushe rundunar sojin china ta faɗa yau juma'a cewa jiragen saman guda biyu samfurin c208 da kuma n22 sun yi ta kutsawa cikin sararin samaniyar tsibirin nansha na kasar china ba bisa ka'ida ba wanda aka fi sani da tsibirin spratly sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce sojojin kasar china sun ci gaba da kula da dukkan tafiyar jiragen tare da ya musu gargaɗi da kuma fitar da su jami'an tsaron gabar tekun philippines sun faɗa jiya alhamis cewa ofishin hukumar kula da ayyukan kamun kifi ta manila ya yi amfani da jiragen sama guda biyu akan tsibirin spratly domin tabbatar da ikon mallakar philippines hatta ga al'ummar da tafi yawan jama'a a duniya yanayin bikin addinin hindu da ake gudanarwa a birnin prayagraj da ke arewacin india tun daga tsakiyar watan janairu yana kayatarwa fiye da mahalartansa a baya bikin maha kummela da aka kammala a ranar laraba ya haɗa hancin masu ibada sama da rabin biliyan a cikin makonni shida da suka gabata a cewar jami'ai gwamnatin jihar uttar pradesh inda ake gudanar da bikin ta yi kirarin cewa bikin na bana shine taro mafi girma a tarihin dan adam don gudanar da taron na addini da al'adu da zamantakewa waɗanda suka gudanar da nutsewa cikin ruwa mai tsarki wanda mabiya addinin hindu suka yi imanin cewa yana wanke zunubansu kuma suna taimakawa wajen samun ceto sun hada da masu ibada daga kowane bangare na rayuwa da hamshaka attajirai da prime minister narendra modi da 'yan siyasa da taurarin masana'antar fina-finai ta bollywood da dai sauransu wasu kuma sun tafi ne kawai domin ɗebe kwarkwatar ido da shaidar gagarumin taron na addini da ke gudana a wurin da wasu koguna biyu suka haɗu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A cikin wannan makon ne wasu bayanai suka bayyana cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun hana dukkan masu dauke da fasfot ɗin ECOWAS shiga ƙasar su ciki har da Najeriya. Sai dai wasu 'yan Najeriya da kuma hukumomin ƙasar sun karyata wannan zance tare da zargin cewa wannan wata manufa ce ta haddasa tsama tsakanin ƙasashen biyu da ke ci gaba da ƙarfafa dangantakarsu ta gadin-gadin. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a baya bayan nan waɗansu jaridu ne da ma waɗansu kawohin yaɗa labarai na yanar gizo na waɗansu ƙasashen ecowas ke nasaba da cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar nijar sun ana 'yan ƙasashen ecowas shiga ƙasar su musamman 'yan najeriya muddin suna ɗauke da fasfot na ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar afirka sai da yawo abin da ya sa ni ƙarsasa da gaugawa a iyakar birnin kwanni jamhuriyar nijar lela lokal gamman ta jihar sokoton tarayyar najeriya domin gani. nema idanu na abin da ke faruwa kuma na yakin rape da waɗansu 'yan najeriya da suka samu shigowa a ƙasar ta jamhuriyar nijar domin jin abin da ya faru da su a lokacin da suke kutsowa ƙasar yaya to ni dai tangance ta ni dai dage na na aiki na kabu kabu nijar turar da wai daga kowa zaɓe waɗe zaɓe da ni dai ban taɓa samun matsala nijar ba lahiya lumi ni ka a nijar lahiya lumi ne koma polis ko wani ma'aikaci ko dan wani ni ba ban taɓa takura min kullum lahiya lumi gudanar da aiki na da wanda ni ka ɗaukowa babu wata tsananta tsakanin mu da su Bilamin lahaya lau muka aikin mu mu shigo mu kasuwanci mu kuma mu hita lahaya lau insha ma Allah. Ani ina cikin kwanne yanzu haka. Dole agaji gero da iko yan kasa gaskiya shi ne ka dauka wanda ba na gaskiya ba dole a sakura ma gaskiya. Ba wanda ka dauka gaskiya ba. Hasali ma daraktan gidan rediyon niya na birnin Kwanni da na ce karo da shi a wannan iyakar ya bayyana min cewa ko a yan kwanaki uku da suka gabata wani abokin aikin su daga Sokoton tarayyar Najeriya ya shigo da fasfot ɗinsa na ECOWAS kuma ya hita daga kasar ta jamhuriyar nijar ba wanda ya hana shi walelawa wannan maganar magana ce wadda ba ta gaskiya ba ba ta da kamshin gaskiya ko kaɗan ko miskala zaratin saboda ko a shekaran jiya na tarbo wani abokin aikinmu lela muka shigo nan bakin post de police na nijar ya hiddo fasfokin shi ya je aka buga mishi kashe ya shigo nijar babu wata matsala sannan mutane na ci gaba da harkokinsu shiga da hita cikin suje nijeriya yan nijar su kuma su shiga najeriya najeriya yan najeriya su kuma su shigo nijar babu wata matsala wadda ake fuskanta tsakankanin waɗannan ƙasashen guda biyu babu wata matsala wannan rudani ne maganu ne na mutane saboda mutane idan suna son su kawo wata matsala tsakankanin ƙasashe guda biyu haka suke suna yaɗa jita-jita abubuwan da ba su kamata ba wannan kuma abubuwa ne waɗanda ba su kamata ba ana na lahiya a ce ana kawo irin waɗannan rudani a cikin waɗannan al'ummomi waɗanda suka zamo 'yan uwa jini ɗaya tunda tsakanin nijar da najeriya 'yan uwa ne jini jini ɗaya ne ya kamata a ce waɗannan mutanen su daina yaɗa waɗannan shite-shiten. A wata hira da shugaban rundunar 'yan sanda na gundumar birnin kwani da ke kula da shiga da fita a wannan ƙasar a wannan iyakar ya bayyana mana cewa babu ƙamshin gaskiya a wannan zancen kuma hukumomin jamhuriyar Nijar na sama ko na jiha ba su ba da irin wannan umarni ba. Hasali ma a cewar sa duk ɗan Najeriya da zai baiwa jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar na shige da fice national id card ɗinsa ko kuma passport ɗinsa na ecowas ba wanda zai hana shi ya kai kumu a cikin ƙasar ta nijar kamin ya ce mini daga baya ko da ɗan nijar kake dole ne a ce kana da takarda ta zama ɗan ƙasa ko kuma passport a hannunka ko ina zaka a cikin wannan ƙasar in ba haka ba dole a tsaida ka saboda duk wanda zai shigo ƙasar ko zai fita daga cikinta wajibi ne a san kowane ne ina ya hito kuma ina zashi shi kuma menene yake dauke da shi haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su wannan karin dai muna nan ne a birnin can wata karamar hukuma ce da ke nan a jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru wanda za mu kawo muku wani shiri daga gidan radiyo na dash radiyo da ke kasar kamaru musamman wanda ake kamawa akan meta tara da digo tara gajeren zango muna tare da babban bakonmu na wannan lokacin alhaji uba razak wanda yake masani harkokin tarihi ne na wannan gari na can Profesa Alhaji Ubarazak barka da shigowa wannan zaure namu mai tarin albarka. Madalla Malam Muhammadu Garba. Masha Allah. Ah, Profesa Alhaji Ubarazak shin wannan gari na can a ah, mun ga yana da waɗansu ɗimbin tarihi. Mm. Shin su wane ne suka kafa wannan gari na can? Na'am, ma gode kwarai da gaske yadda kake ji ake kira can a rubuce yanzu a kundin ƙasan Kamaru. Can nan ya samu asali ne ga Hausawa, Hausawa kuma waɗanda suka kawo uh, addini ta wannan ɓangaren kafin zuwan turawan mallaka. musamman jamusawa kasan a kamaru jamusawa su suka fara zuwa har suka gigina ko ta ina a kamaru musamman a can ma jamusawa suna da babban angon da suka gina har yau angon ya zama wajen tarihi wajen bude ido shi ake kira centre climatique du can wato ana samun masu zuwa yawon bude idanu yawa a wannan waje yawa don za ka ga ginin jamusawa ne tsofaffin gini wanda ya kwashe shekaru ya kwashe shekaru kuma ana kwana a wajen sosai to da suka zo sai suka tarar da hausawa a wannan garin na can din eh, mm. to hausa dama suna kiran garin din banwai eh. banwai garin dan asabe mm. to yanzu da su eh, jamusan da suka zo sai suka tambaye hausa a ina kuke da zama mm. she hausawa bahaushe nuna musu ya ce a can ya nuna musu da yatsa a can a wannan ne aka samu can eh a yawwa a nan ne yanzu su jamusawan sai suka sa can amma ainihin sunan garin banwai eh yanda hausa suke kira hmm. yawa banwai hmm. to ka gane a yanzu shine she suka sa can yanzu shine sunan ya tabbata a yanzu nan har a majalisan kamaru hmm. duka she ka ce can tukuna za a gane to amma profesa shi wannan gari banwai ko can a mun gaya da waɗansu abubuwa na yanayi na mm. rayuwa akwai akwai sanyi wanda yake nunawa kamar kana kasashen turai wanda ko irin waɗannan abubuwa ya ba wa turawan mulkin mallaka a sha'awa suka zauna gaskiya haka ne tabbas mm. kasan wajen kamar da kasan turai haka wajen yake shi sa a wannan wajen shi suka ga wani bangare mm. a wannan bangare na garin to klima yanayi na sake aka zo da safiya yanayin daban da yamma da rana duk shi ne suka kira sankar climatic don yanayi na nan daban-daban a kowane watanni kuma yanayin na sake to a nan suka gina zangon su turan mallakan ne babban anguwa ne to ka gani akwai noma ana kiwo ana ba abin da babu kai a yanzu nan ma babban jami'ar kamaru na gona mm. eh, da ake kira faza eh. Eh, a can a wannan gari jami'a da ake karantar da harkokin mm, ah, noma da kiwo da kiwo yawa kaga a can yake mm. to lokacin marigayi tsohon shugaban kasa amadu ah. ayijo kuma yanzu babban jami'a ma a garin yake mm. university da eh, can yawa kana ji ai mm. to waɗannan ma amerikawa ne suka gina mm. kaga babban jami'a ne kaje can yara za su yi karatu ba wani zafi ba wani kai dai kimana nan sosai shi yasa kaga a kamaru duk wanda ya karatu a university can idan ya dawo dai za ce e ya yi karatu a waje mai kyau don ba hayaniya a wannan university da aka gina a can zai hmm. samu kamar shekaru na. e eh, shekarun za su kai arba'in yanzu e za su kai arba'in tsohon shugaban kasa amadu ayijo da paul biya ya hau mulki hmm. a biyu. yawa to ka gani Hezbollah bai kuma ya ba ma wajen din university mm. eh da karamin jami'a ne mm, na na na na koyar da harkoki eh, gona da kiwo ya sai aka kara mata eh, matsayi ko yawa wata wata haka ne malawa professor to ah, wani irin ah, abubuwa ne su 'yan wannan gari na bangwai ko can eh. ah, suke yi domin samun kudaden shiga harkokin noma mm. kaga ga plenty ga kafe Mm. kofin nan eh. ga kuma abin nan su bananan nan mm. makabu masara wake gyaɗa duk ba abin da babu a can ga ganyayyaki daban-daban na to yanzu ya kake ganin yanayin zamantakewa tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba mm. wanda ake yi a wannan bangaren ana samun matsaloli ko kuma a'a kowa na zamansa kuma akwai halaka mai kyau kai wannan kam alhamdulillah tambayar nan ya yi. kaga kakaninmu da suka zo kasan bahaushe mm. shi aka yi auratayya aka musulunta da mutanen garin hausa suka yi aure da su aka haɗu yawa kaga tun ana nan kamar mutane ɗaya mm. suna ɗaukan bahaushe da daraja su ma sun san a cikin hausa akwai zuri'ansu mm. to shi ka gaisa ake da zaman lafiya babu wani hayaniya suna jin ma hausa mm. hausawancan ma na jin yaren gari to yanzu tun da yake gashi yadda zamananci yake eh. ya kuma mutanen wannan zamani eh. suke daukan su ainihin 'yan ƙasa. a wannan zamanin kam ba wani muskila mm. kaga duk taron da za su yi idan na gargajensu ne mm. idan ba gargajen hausawa kai ko ina marokin bahaushe yake mm. da 'yan dawakai mm. don su sarakan su ma su so su yi gadara mm. ga shi an ka musu kiɗin hausa ga dawakai ga algeta ka gane ai to mu ma haka a can ɗin idan za mu yi namu abin mu ma muna kiransu su ma su zo su taya mu biki to kaga a nan babu wani matsala to madalla ah, profesa obarazak mm. wace shawara za ka iya bawa al'umma na eh. ah, wannan bangare na garin can ko kuma banwai da ke kasar kamaru eh shawaran da zan ba ma mazaunan can eh da suke jin yanzu alhamdulillahi an zama ɗaya don a can ba cewa kai dan wani ne kai dan garin dan gidan wani don an zama ɗaya tun iyaye tun kakanni hmm. to yanzu sun kowane gida za ka ga akwai alaƙa mutum ɗaya hmm. na wani na wata kabila ta daban eh, na wani fami eh na wani eh, na eh, dangi na wani dangi daban to shi yasa an haɗu an zama ɗaya ba gidan da za ka shiga baka ga ɗan dangi ɗaya a ciki ko aure ya haɗa su duka duka hmm. ka gani ai don dan gidan wane za a iya hada shi da dan gidan wane da wani eh, an yi zamantakewa ana mm. lafiya kuma mutanen ganin din kuma suna sha'awar islama yawanci suna zuwa su musulinta. Mm. kuma islama na ta yaduwa can to ya ta bangaren su kristoci ba wani matsala su ma ana suna addinin su ko ya su ma kristoci suna addinin su kuma a lokacin da abu ya tashi akwai abin da ya kira mes ecumenic limamai mm. da kristotin da 'yan gargajiya za a haɗu kowa ya kai ma Allah irin bukatansa kana ji a mm. au a haɗu a kofar masallaci mm, yau a yi addu'a au a je kofan coci au a je wajen gargajiya musulmai su yi nasu kristoti su yi nasu su gargajiya mm-hmm. cewa ƙasa ya zauna lafiya shi ka gaisa aka ce a afirka inda za ga zaman lafiya shi a kamaru ba za ka ga kabilanci ko kaza kaza ana yaƙi-yaƙi ko wani zage-zage ba tumalala profesa obarazak wannan gidan radio mai tarin albarka na sashen hausa na muryar amurka wanda ke can kafa a birnin washington dc da ke kasar amurka me za ka faɗa mata a ƙarshe na eh, muna godiya da wannan gidan rediyo kuma da irin abubuwan da ake yada da kuma tarihi da labarun da muke ji alhamdulillah allah kai ku gaba-gaba har gaban ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam madalla ƙarshen tattauna mu kenan da profesa obarazak wanda yake masana harkokin tarihi ne musamman na garin can ko banwai wanda yake jihan yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru ni muhammad awal garba na zagwajin shirin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani loto idan allah subhanahu ta'ala ya kai mu da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To madalla mun gode gidan rediyon Dash na ƙasar Kamaru yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To jama'a ma sauraro ku yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ba a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan duk wani abu da ke daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwa ƙwarya sai mun ji daga gare ku. yanzu a madadin murtala faruk sanyinna da ya taya na gabatar da shirin da fiona wa mayinan dudu wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu patrick Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.